Hanyar Adalci Darasi na hamsin da shidda Annabi Irmiya Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya fahimta ya miƙa kai ga hanyar adalci, wadda shi kansa ya kafa, ta haka muna samun salama ta gaskiya tsakaninmu da Allah har abada. Yau ina jin daɗi mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Darasin da ya wuce, mun ji yadda annabi Isha ya rubuta abu da yawa a kan almasihu da zai zo, shekara ɗari bakwai kafin haifuwar almasihu, Allah ya hura, wato ya ma tunanin Ishaya yadda wannan mai ceton masu zunubi zai fito daga gaban zatinan Allah. za a haife shi wurin budurwa, zai yi rayuwa mai tsarki, zai kuma aikata al'ajabai waɗanda ba mai yinsu sai shi, kuma Ishaya ya yi anabcin mutuwar almasihu, zai zubar da jininsa tamkar ragon haɗaya domin ya ɗauke zunuban duniya, bayan da ya cika komai game da haɗayarsa, zai ci nasara bisa mutuwa, ya tashi daga kabari. ya ba da rai madawwami ga duk wanda ya ba da gaskiya gare shi. Yau shirinmu mu yi nazarin wani babban annabin Allah annabi Irmiya. Irmiya ya rayu wajen shekara ɗari bayan annabi Ishaya, yadda mun riga mun gani, al'ummar Isra'ila ga yanzu ba al'umma haɗaɗɗiya ba ce, ta zama al'umma biyu, Isra'ila da Yahuza. a zamanin Irmiya, mulkin Isra'ila a arewa ta halaka, Allah ya ba da jama'ar Isra'ila ga hannun magabtansu, domin ba su gazganta saƙon annabawa ba, ba su tuba daga zunubansu ba, saboda haka, daga cikin mulkokin Yahudawa, Yahuza kaɗai ta saura, Yahuza ita ce mulki na kudu da babban birninta Urushalima, inda Suleimanu ya gina haikali. Yadda an riga an koya mana, Yahuza ita ce kabila wadda Allah ya alkawalta zai shigo da almasihu cikin duniya ta wurinta. Ermiya ba Yahude ne, an haife shi a wani ƙaramin gari kilomita biyar kawai daga Urushalima. Mahaifin Ermiya firist ne, wato limamin addinin Yahudanci. ya bauta ma Allah a haikali a Urushalima, a lokacin nan mafi yawan Yahudawan Urushalima masu addini ne ƙwarai suna bin al'adun kakanninsu, sai dai ba su kula da maganar Ubangiji ba, amma Irmiya yana ƙaunar maganar Allah, yana yi mata biyayya, yana marmarin ranar da Allah zai aiko da almasihu zuwa cikin duniya. Yanzu bari mu ji yadda Allah ya kira Irmiya ya zama annabi a Sura ɗaya ta littafin Irmiya. Irmiya ya rubuta, Ubangiji ya yi magana da ni ya ce, Na san ka tun kafin a yi cikinka, na keɓe ka tun kafin a haife ka, na sa ka ka zama annabi ga al'ummai, sai na ce, Ya Ubangiji Allah, ban san abin da zan faɗa ba, gama ni yaro ne, amma Ubangiji ya ce mani, Kada ka ce kai yaro ne, kai dai ka tafi wurin mutanen da zan aike ka, ka faɗa musu dukan abin da zan umarce ka, kada ka ji tsoronsu, gama ina tare da kai, zan kiyaye ka, ni Ubangiji na faɗa. Sa'an nan, Ubangiji ya miƙa hannunsa ya taɓa bakina ya ce mani, Gashi na sa magana ta a bakinka, gashi a wannan rana na ba ka iko a kan al'ummai da mulkoki don ka tumɓuke, ka rusar, ka hallakar, ka kaɓantar, ka gina, ka dasa. Haka ne Allah ya kira Irmiya zama annabinsa, Allah ya naɗa shi tafi wurin Yahudawa ’yan uwansa, ya gaya musu Allah zai yanka musu hukunci idan ba su tuba daga zunubansu ba. su koma wurin Ubangiji da maganarsa mai tsarki. Aikin Irmiya yana da wuya, mai nauyi ne, domin Yahuda ba son kowa ya faɗa musu cewa ayyukansu na addini ba su ƙayatar da Allah ba, duk da haka, Irmiya ba mai rufa-rufa ba ne, saboda haka, domin tsawon shekara ashirin da hudu, Irmiya ya yi wa'azi a Urushalima da kuma dukan ƙasar Yahuza. ya ce, Allah ya aiko ni in faɗakar da ku cewa, Idan ba ku tuba daga zunubanku kun yi biyayya ga maganar Ubangiji ba, Allah zai yarda rundunar mulkin Babila ta zo ta shiga Urushalima, ta hallaka, ta ƙone birnin da haikali duka biyu, kuma za su kama ku, su kai korin bauta a ƙasa mai nisa. Shi ne jawabin da Irmiya ya yi shelarsa gaban Yahudawa na ƙasar Yahuza. Bari mu karanta waɗansu nasoshi daga abin da Irmiya ya rubuta, inda ya galgadar da ’yan uwansa Yahudawa. Irmiya Sura bakwai Ubangiji ya yi magana da Irmiya ya ce, Ka tafi, ka tsaya a ƙofar haikalin Ubangiji, ka yi shelar wannan magana, ka ce, Su kasa kunne ga maganar Ubangiji, dukansu mutanen Yahuza, su da suke shiga ta ƙofofin nan don su yi wa Ubangiji sujada. Ubangiji mai runduna, Allah na Isra'ila ya ce, Ku gyara hanyoyinku da ayyukanku, ni kuwa zan ƙyale ku ku zauna a wannan wuri, kada ku amince da maganganun nan na ruɗarwa cewa wannan shi ne haikalin Ubangiji, wannan shi ne haikalin Ubangiji, wato, Allah ba zai taɓa yanka mana hukunci ba domin haikalin Ubangiji yana nan. idan dai kun gyara hanyoyinku da ayyukanku bisa kan gaskiya, idan da gaskiya kuke aikata adalci ga junanku, idan ba ku tsananta wa baƙo ko maraya ko gwamruwa, wato matar da mijinta ya rasu, idan ba ku zubar da jinin marar laifi a wannan wuri ba, idan kuma ba ku bi abin da zai cuce ku ba, wato gumaka, sa'an nan zan bar ku ku zauna a wannan wuri. a ƙasa wadda tuni na ba kakanninku har abada. Ga shi kun amince da maganganu na ruɗami marasa amfani, sai ku yi ta yin sata da kisan kai da zina da rantsuwar ƙarya da bin waɗansu gumaka da ba ku sani ba, sa'an nan za ku zo ku tsaya a gabana a wannan haikali wanda ake kira da sunana ku ce, An cece mu don kawai ku ci gaba da yin dukan waɗannan abubuwan banƙyama? Haka Irmiya ya tsauta ma Yahudawa waɗanda suka nuna kamar sun san Allah, amma ayyukansu sun ƙaryata maganarsu. A Sura ta goma sha bakwai, Irmiya ya ƙara da cewa, Ubangiji ya ce, La'ananne ne mutumin da ke dogara ga mutum, wanda jiki ne makaminsa, wanda ya juya wa Ubangiji baya. zuciya ta fi komai rikici, cuta gare ta matuƙa, wa zai san kanta? Ni Ubangiji nakan bincike tunani, in gwada zuciya domin in saka wa kowane mutum gwalgwadon al'amuransa da kuma gwargwadon ayyukansa. Kamar haka, Irmiya ya faɗakar da mutanen Yahuza, ya ce masu, Idan ba ku tuba daga zunubanku kun juyo wurin Allah ba, rundunar sojojin Babila za su halakar da birnin Urushalima da haikalin nan, za ko zama bayinsu. Me kun ji game da wannan, a ganinku mutanen Yahuza sun kula sun yi biyayya ga maganar Ubangiji da ta zo gare su ta bakin Irmiya? Mafi yawansu ba su kula da galgadin ba, har firistoci ma ba su gaskanta magana Irmiya ba. ya zama fa sa'an da firistoci sun ji jawabin Irmiya sun kama shi, sun bulale shi, sun ɗaure ƙafafunsa da sarƙoƙi don yini guda. Firistoci ba su iya gazgantawa ba cewa Allah zai yarda ma magabtansu, Babilawa su shiga Urushalima su halakar da birni da haikalin da Suleimanu ya gina. Bisa ga tunaninsu, wannan abu ba zai taɓa yiwuwa ba sun yi fushi da Irmiya saboda anabcinsa a kan faɗuwar Urushalima da littafin inda ya rubuta zantuttukan Allah. Ba kawai mutane da firistoci sun ƙirda da maganganun annabin Allah, annabi Irmiya ba, sarkin Yahuza kuma ya ƙi su, bisa ƙashin gaskiya sa'ad da sarki ya karanta littafin da Irmiya ya rubuta, sai ya sa wuƙa ya yanke littafi ya zubar a wuta da ke ci a kasko a fadarsa, da haka ya ƙone littafin duka, shi ne abin da sarkin Yahuza ya aikata, bai tuba daga zunubinsa ba, bai karɓi maganar Ubangiji ba. Lalle sarki ya ƙone littafin Irmiya, amma bai iya canza dokar Allah ba, kawai Allah ya umarci Irmiya ya sake rubuta dukan maganganunsa a wani littafi. Idan kun yi nazarin littafin Irmiya za ku ga yadda sarki da firistoci da jama'ar Yahuza suka tsananta ma Irmiya ƙwarai da gaskiya, ya sha zama a kurkuku, wani lokaci sun jefa shi a wata rijiya marar ruwa sai dai laka. Irmiya ya nutse cikin lakar, sai Allah ya cece shi, ya aiko da wani mutumin Afirka wanda ya tsamo shi daga rijiya. muhimmin abin da ya kamata mu yi tunani a kai, ko da shike galibin Yahuda sun ƙi sauraron annabi Irmiya, wannan baya nuhi ba su ji kowa ba, suna sauraron mutane waɗanda suka ce da kansu annabawa, amma annabawan ƙarya ne, littattafai suna ce mana. akwai mutane da yawa waɗanda suna ɗaukar kansu tamkar annabawan Allah, amma a bisa gaskiya munafukai ne masu ruɗi, domin maganarsu ba ta zo daga wurin Allah ba, sakamakon wannan sa'an da Irmiya yana wa'azin hukuncin Allah bisa Urushalima, annabawan ƙarya suna ce ma mutanen Yahuza, A'a, a'a, masifar anabcin Irmiya ba za ta abu ko ba, Babila ba za ta iya ta halakar da Urushalima ba. ba wanda ke da iko shi halakar da haikalin Allah, ba za ku ga haɗarin nan ba, za ku zauna cikin salama kawai, zaman lafiya da lumana ta tabbata. Amma Irmiya ya yi magana da Yahudawa duka cewa, bisa ga Irmiya Sura ta ashirin da uku, Ubangiji mai runduna cewa mazaunan Urushalima, kada ku kasa kunne ga maganar annabawa, gama suka cika kunnuwanku da ƙarairayi, suna faɗar ganin damarsu, ba faɗar Ubangiji ba. Ni ba aiki waɗannan annabawa ba, duk da haka sun tafi, ban koyi musu magana ba, amma sun yi anabci. Amma da a ce sun tsaya cikin shawarata, da sun yi shelar maganata ga jama'ata. da sun juyar da su daga muguwar hanyarsu da mugayen ayyukansu. Kenan Irmiya ya faɗakar da Yahudawa su yi hankali da zantuttukan masu wa'azin ƙarya, amma abin baƙin ciki ne galibin mutanen Yahuza ba su lura da galgaɗin Irmiya annabin Allah ba, maimakon sun gazganta maganar annabawan ƙarya, duk da haka a ƙarshe da lokaci ya wuce, da sarki da limaman addini, da jama'a da annabawan ƙarya sun gane kowane ne yake da maganar gaskiya ta Allah. Sun gane domin kowane abin da Irmiya ya shaida musu game da halakarwa Urushalima ya faru, kullum maganar Allah za ta cika. Ku ji abin da littafi ya ce bisa ga Irmiya Sura hamsin da biyu, a shekara ta tara ta mulkin Zedekiya, sarkin Yahuza, sai na bakanezar sarkin Babila ya zo yaƙi da Urushalima tare da dukan sojojinsa, suka kewaye ta da yaƙi, suka gina katanga kewaye da ita, an kewaye birni da yaƙi, a kan rana ta tara a watan huɗu, yunwa ta tsananta ƙwarai a birnin, mutane suka rasa abin da za su ci, sai aka huda gano birnin, aka kama Zedekiya, sai aka kai shi wurin sarkin Babila. ya yanke masa shari'a, ya kuwa kashe ’ya'yan Zedekiya a idonsa, sa'an nan ya ƙwanƙwale idanun Zedekiya, ya kuma sa masa mari aka kai shi Babila. Sai na Nebukadnezzar sarkin Babila da sojojinsa sun ƙone haikalin Ubangiji da gidan sarki da dukan manyan gidajen da ke a Urushalima, suka rushe dukan gano Urushalima. Sa'an nan Na Nabozaradan shugaban matsara ya kwashe waɗansu matalauta da sauran mutane da aka bari a birnin, da waɗanda suka gudu zuwa sarkin Babila, da sauran masu sana'a, ya kai su bautar talala a Babila, wato, zaman dole, amma ya bar waɗansu matalauta na gaske a ƙasar don su yi aiki a gonakin inabi da sauran gonaki. Haka aka tafi da mutanen Yahuza bautar talala. Haka mun ga yadda Allah ya cika kowane abin da ya faɗa ta bakin annabinsa, Irmiya, yanzu dukan Yahudawa sun san kalmomin Irmiya zantattukan gaskiya ne, sai dai sanin bai taimake su ba, domin a halin yanzu sun zama bayi a hannun sojojin Babila. To, Yaya za mu kammala darasinmu na yau, bari mu ƙare da tunanin nan, a ranar shari'a, kowane ɗan adam zai kai ga sanin abin da ke gaskiya da abin da ke ƙarya, amma Allah yana son ku bambanta abin da ke gaskiya da abin da ke ƙarya tun yanzu, tun kuna da rai a duniyan nan, domin a ranar shari'a sanin gaskiya ba zai amfane ku ba idan kun raina shi a rayuwarku a nan duniya. A ranar shari'ar damar yin tuba ta wuce, domin kun hallaka cikin zunubanku, shi ya sa maganar Allah ta ce, Yanzu ne lokaci na alheri, ga shi yanzu ne ranar ceto. Korintiya ta bi Sura shida a Ya ku waɗanda nake ƙauna, kada ku yarda da duk wanda ya ce yana da Ruhun Allah, amma ku gwada ruhohi duka don ku gani ko daga wurin Allah suke, gama annabawan ƙarya sun bazu ko'ina a duniya. Yohana ta fari Sura hudu aya ta fari Darasi na gaba za mu ga abin da ya faru ga Yahudawan da aka kai Babila. Allah ya sa muku albarka, yayin da kuna yin tunani akan alkawalin Ubangiji. wanda Irmiya ya rubuta, Ubangiji Allah ya ce, Za ku neme ni ku same ni idan kun neme ni da zuciya ɗaya. Irmiya Sura ashirin da tara aya ta goma sha uku, Allah ya taimake mu, amin.